amin والصلاة wasalamu ala رسول wa ba'du السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatu a bukata da tabbata Allah salatu yin ce ce bi amincin zuwa tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne kafin zugutuwa ni ci da kafin littafin alaƙidatul islamiyya ya shek Muhammad ibn Jamil Zino yinan na tsofo shi bin niko hmm. yan shawwal 1436 na jin daidai da ya gutota eh, tsofo guni yan eh, tsofo ta ci 2015 na kanan da yamma fari hijiriya ne miladiya man ga a shirku a nuwa uhu shirka titan yi da yiri-yiri na shuganin su ɗagabe eh, ma huwa shirku lasgaru ki shirka titan yi jawab eje a shirku asgaru huwa riya shirka ta canyin gai jibaliya yau qalat lahu ta'ala sai sun latin gan faman kana yarju liqa'a a ana ga ba kun gan gube to ya ciwi na falyamal amalan salihan zan ji yajin kirki wala yushrik bi ibadati rabbi ahada magana ndo fa to ya ci ba ci bai ba da mu وقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وإن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أنا ما يصنع يغني شركة تتنجي الرياء غير يو سيقول رواه أحمد ومن الشرك الأصغر من الشركة تتنجي وبما قول الرجل إذ غغان لولا الله وفلاني ko yi sauko bai zakan zanya ga masha Allah wa shita nga ba sauko bai wai kala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga la kulu ma sha Allah wa sha fulan e ga ga nga ba sauko wunce ba zakan zama walakin kulu ma sha Allah thumma sha fulan amma dai ga nga ba sauko kan gaganci wale gan erigbe tsakaniyan wa obe kiyan da sun mai sayin rawa ahmad su'al ya gani hal ya ji zul halifu bi la. ngan goyi ne za shi kuti be zalbet na ji to ya ne na jawab ishe. la ya ji zul halifu bi ghairilla ngoyi ne za shi kuti be zalbet na ji to ya na قال الله تعالى تتلتنا قل بلا وربي لتبع سنة قل يا بلا إي وربي مجي كتب سيتيمي لتبع سنة غير رأي وقال صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka zanaga lafa zanaga zanaga kuti jibe zamin ne suke yanzu wancin wa shirka ji sayyun rawahu ahmad wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sa sallam ga man kana halifan falyahlif billah an ga shi kuti na shi kuti ga tsoyici aw li yasmut kuma unsusu mutafakun alai wa qad yakunu al-halifu bil anbiya'i wa yajina kuti ji bi annabawa ji awil awliya kuma bi waliji min ash-shirk al-akbar um ga da shirka wuce ko wani wa zalika a gaga idza ta al-halifu ke zane jukutina ngai bi aqide anna lil wali tasarrufan kede wali de tasrifi be gbaje lamari wo na yaduru wona wali zalika ya khafu min al-halif bihi kadiban e na gama lawuce su da nawa je kuti be wali wuce gama nawa zona wa zona ilman bi anna shirka al-asghar min kaba'ir dhunub amma yanzu dabibe kire shirka ta tangi min kaba'ir dhunubi bu dona wala yukhallidu sahibahu finnar sanan manga ta ci shirka ta tangi wani wa guno gun felwa su'al e gabi hal nalbisu al-khayta wal hal al-khayta lishifa ngba yadan alkhaitu egbon walhal walhalaka ko ya kulu gine daga dangwa ko na kan ko ya shan ko bicho ko koro ya zalula dana kan ji shifa ya gama dusa nguna jawabu ya ce la nalbisu ha ya dan iri egbon shi bi egbon wuce ya ikawulin layi ta laibuna cikin latin gan wa in yamsaska Allah bi durrin sai shiga kai guci a towe fala kashifa falahu illahu e za da bana lagu wuce ke abu wana sai ce ci bugi wa an huzaifata annahu ra'a rajulan la ba huzaifa ngan wule zaba gindoci fi yadi haitun egubo egmashin nan boko egmayin egwa da sauransu na da ala da bai bude ile gan wa kwasa daga shirin da cikin wa kan da ci biya nan min al-humma don lula dana kan ya boye zazzabi faqata'u zaifa ci baya wa tala ta'ala mun bana Ba na cikin latin gan wa ma yu'minu aktharuhum billahi dokun don da a feza na ga iman ji ba ce ci na illa wa mushriku ne sa fike ji shirka bi sai yun rawawa ibnu abi hatim su'al e gaji hal nu'alliku al wal wada'ata wa nahwuhuma min al aini ngbayya ngbayiga shiri ziladan kuro ma ne zo layan da chulu hakuro ngun du gwunta wal wada'ata ko mai riye woni shi wala adana kan wana wu ma biye na biyu ne min al aini e bode wagan ainu jawyan wagan ya gau jawyan wagan masiban no chu jawyan jawabu eje la nu alikuha min al aini la nu'alliquhuma min al-aini ko ya lairi na idana kan yabo yan ainu ba ko da kawai lillahi ta layi da ce na tana gan wa in yamsaska Allah bi durrin a da ke ce ya kai guce ato na falaka shi falahu illahu san da da wani laukiya bona sai Allah wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam da ga na annabi sallallahu alaihi wasallam gan man allaka tanimatan zan do ne ga la la la gona kana fakada shiraka zane ya lafato ci ba ce sahihun rawahu ahmad a tamima yana ta mutune kyau al-kharzata aw al-wada'ata tu'allaku min al-ayn en dai zai lagu wannan kai baki wannan e bude gungoci ga tsoma mu bani wani ga bayani wa galiyani kida shirka a gangu ba na ko A da ashirkul akbar amma da ashirku al-asghar wunci gato ma huwa shirkul asgaru kiji shirka ta canjo ejeyi a shirkul asgaru huwa riya nga ijin bali ayo sai shiga man ka ne yarju liqa rabbih sanin ga ba fungan gumbe to yi ciwi na fali amal amalan salihan mulotun kirki fali amal amalan salihan ne ma e na etu na gadin daidai da sunna ya nabi sa sallamina wala yushrik bi ibadati rabbi ahada uma la ndo fa so yuci bacha bi mana etnunga alwa nan wayi bi ikhlasi ya ala lillahi dinu al khalis azu ga lo to boy jomu etu kiriki man ka ne ridul hayata dunya ga wayi je wa zinata bi muina nuwafi ilayhim ma lahum fiha etna pati ga la da la ya ige ga ba la ya ijo wa fiya fiya buka suna, ma jihar zalincin nan da fa'al kiyamiya ko amma zahiri ne fa zina na isa laun fil akirati illan nar sannan je fa'al kiyamiya dai ga bandoro a sai ina wa hadisa ma sana'u fiha itna malubata na magiya wa ba su lumma kanu ya'malun noli ne zai ja ka din luwa ne nan ya sai zane yi kallazi yunfiku lauri a annasi sane wudu ke bude za jali ayo wani in na jiki an in ji daidai a riyayin nan a nabi sa sallam ga iya kuma shirkul asgar ne jen ma bai shirka ta cangi a ga anabi ki shirka ta cangi anabi ga arriya yi a anabi ga man yura'i yura'i illahu bihi sane ga jimbali yi wani tsoye ta a lega amma da rabin doro fal sannan zai ji ba jiya wani sai ce alugwa a waga amma a je gaban nuna ibrahim sai ce fali kiyami hadisi ya yi wolo ma ku da bai hadisi ya zaguta na kasa kai yayin ji ta e fali kiyami nan zai ni zai guku nan amma wani jibutu ya ci guguwa in ba a gan wani jarumi zai ni zai je limun ci sai wuyi limi nan amma wani jibutu ya ci buwa wani jibuwa a gan wani kokari zai ni maskun zai dai dukiya yau dukiya da ya kwaya ce ce wani amma wuwe bo in je laja ba ce ci bare nwe ba ga kiyan kai za ka zai kokari in za ka zai wofi addinin wani za na ji ngai ba ce ci ba lutun na ji in lada da cikin ja dare amma ikhlasu na ci ba wancan jariya na sun gole uzuriya ya e bago aga ba za ya yi ya sai le zan buci shi yau mu yi su ka ne zai ji ne bu su kubu wajen kasu na wewu ne busa kubu wewu talimu na waje ne busa kubu wajen wazi na waje ne busa kubu wajen ina wai ka ne busa kubu wai kan iza na wai toriya ne busa kubu wai toriya ibada na waje ne busa kubu wajen no lefa yan naji ikhlasu mata ka ya zagayen ya ji umarci ya ji wasu ya ci bai fari kiyami ko ga jin daidai bai suna su echi ci agwa ya jin daidai bai suna yi segmenti ni lulun daidai ngo le wo loji bo su ko segment woro bi nga mala ajinu mabniyatun ala al ala al wa mutaba'ati sunna ko muke mm. qaida gu jima'u dini aslan ibnu taymiyyah ga ga dini musulunci ko yakan ba ta so maru ya asali ba an la tabuda illa allah ga jibuta zanuro mafiyaci ce wa an la tabuda hu illa bima shara kuma ke jibuta ce ta sai na yabe da shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam kuyoko yau ko ina inna wafa ma khafa alaikum ashirkul asgar yana mai suna ya gane shirka ta tangi annabi magan ga ikiyo arriya jimbo aliyayo imam muhammad ya guzo ga shirka ta tangi o ga laulala wa fulani ku bosu ku so ko be zakan zanya ko ko sha Allah wa shi tanga ba su ko ta ba wai ko Allah wa fi samai wa anta li fil ardi da su ko saman sama madiyo da kimbo ko ko laulal kulai bata fi dare la ta nan lususi kai bo shigin wuta ne gumi a wani gaci galo miya ne ko laulal bata ta fi dare la ta nan lusus kai bo gbangbanci na gumi a wani gaci galo miya ne kitab ta da shiro kitab ta da jalo yi rin na shi yanzu jikiyo yanzu bi kyafu bi ya ga yi rin na shi ko ji gane ku ebogo tilaci kan lalla fulani ebona wani ga da ana fango le wa wala mutlaqul jami amma ga sun masu ku ya sakwa jibejo na tilfolo wa ma tasha'una illa an yasha Allah kama la zan ce ga zan ce fe ko tun da ni ga la shi ta la ma sha a tila kadaru ena wa gaba na ga a je na kadara je na gaba kadara sakuna fakun fa'antar wahidul kaharu ma ba tsaban jibin tun rai wata cikin nan masibar mana ne ya kuma rugulu fa yana malaka man kana kabla kuma rugulu la ta turu ne kama turatin nasara isa bin mara gaji ga inda ma'ana abdullahi gaji ga abdullahi rasulu ko annabi sa sun ga la ta kulu ma sha Allah wa sha fulan lakin kulu ma sha Allah wahda sun ma sha fulan wale gan alfazu dambo man halafa bi gairi layi faqad ashraka ni ya kuti be zanga ne to yace zanga cin wani lafa to ba ce ya bago ya zo shi kuti ga nabi ungwaya ya zo shi kuti yaushe ba ke ungoya zo shi kuti be shi tijani ungoya zo shi kuti be bendani ungoya har da ajiye ni ma'ana wani wajiya cin da iyaka mutele mm. ungwaya ajiya tun matsayin ungoya shi tukuti kuti biyu na ni no salo ce wasu mu ga halu bigban nan wi ma ne be nan nan waya wi fa ka kunu ula ga bubun ja nan wani dare juya tuba da waji kina wani je kuti biyu nan sai ci mun ga harbi harbi kata min sun yi mana harbi fona a wa da atu a ci yawon lafu kunu ogun kata ni wa ta lawun ta kata min sona zid go to go ga kata ba fo kunu wace ko yin da ci tun a ta kunu a ko ta eh ara fono ga gwati o ga gwago titi kabaro ngo ah, e ji kuti bane fata eh. ya har bi alai makanta mun har bi alai yayi har bi mun ta ta za e kuti bane ne ya annabi ga man kana halifan falyahlif billah an ga ji kuti na mu ji kuti ba su yi ci auli ya yasmut koma mususun na umaru bai shi zai sai na marga wa abi shi kuti ben a ani bi la talif biya ji kaga shi kuti be babban yi mu hmm. la tahlifu bi iku ga ji kuti be babban ji ma man na halifan zane ga ji kuti na bi la mu ji kuti be tsoye ci awliyas mut ko koma mu ji kiyo kunsusu adalita a da bai gan mu'jamul mulmanahi a lafziya mujamul mana Allah sai bakar abu zaidi ita ciwo na kane cin lafazi na je zaje gan mun ce run from makaru lo aramu lo shirka lo kaba'iri da sauran da bayanin dole don gafi ta fi mace bo hmm. karshe ce fawaidun fil alfas ta fi mace ya ya gima makanta wo a sa yi zaga sarkin sarakuna hmm. eh kadil kudati ya ciye tuji malikil muluki ko likaniye ji yana kpata ji kiyo ezubiki kpata kiyo ezubiki abu irin na ji ebe na anabi gan akhna ismin indallah suna na gbagan ita su kofa ya mina rojirin zaba gina ta sama malikil amlaki zana da sai ga malikil amlaki na mandoto su maga shayin sha ya ci tuye tuji ebe kibo na shi bane bude to a avoid girman kai inna Allah wa hayi laye an tawa da to ji wa ya mi zai fe daga a la bi ahadun ala ahad ifa oga ga oga ya tunya tuya ya na to shi ga ga fali kai mi mani liman al mulku liyam daga wayo that is it <laughs> ko yanzu shishi Ah. a nole ko ya eh, bugo man halafa bi gairi Allah a shiraka ɗan gashi kudu bai zanen ne sai na kidan wani lafa sai ta ce ma shirka ta tangire riyoto to muke shirka bai mu shirka ya rikicin shirka ta tangi a ga hali ya juzu da halifu bi gairin Allah la ya juzul halfu bi ghairi langwa ne zaje kutube zanu ne sai cha ne ka Allah ta'ala kul bala wa rabbi tatuba sunna eh mi kutube sai ce ni a ga yanki annabi ga man halafa bi ghairi la faqad ashraka imam ahmad ga gobe zanu ga kutube zanu ne sai cha zanu cin waya lafa sai ci baci sai yuna wa ahmad e bogo sai ci boyi ngai zaje kutube biyan dan biyan nan yi da ban nan har da shabaki har da kabe har da masalacin anabi har da masalacin kudusi inda ɓato jiki a wale ba wuyan anabi sallallahu sallam ba wajen yana kawai zaga a shekutu jikutu jikutu na bai sai ci nawa kad yakun al-halfu bil anbiya'i aw al-awliya min ash-shirk al-akbari izu shi kuti bi annaba ji ko bi wali ji umbe ji shirka wuci ko wa zalika idza taqada al halifu anna lil wali tasarrufan tadruhu abe da ne ji kuti nan ga ile ga wali wanda tasarrufin nan lagun ton wani wa zalika yakhafu min al halifi wa zalika yakhafu min al halifi bi kadiban gama lai zace suna nan wazu ga shi kuti bi ga mana mawazo nan ilman bi anna shirka al asghar min min kaba'ir dhunub shirka ta tangi mon da min zunubi wuci kojo wala yukhallidu sahibuhu fi nar na maza na mga ta tiyan shirka titen tan yo na mu ta jin hajali na kan wa lo na zanna agun bo felwa e gan ba bo na na e zaga shi ngole wo shi kuti be so e ci gama na mozun unde sauki ga wa kuti shi be zanu ti na ji so e ca ne gaskiya mota hmm. mm. wallahi la'an ahlifa billahi kaziban ahabbu ilayya min an Halifa bi ghairihi sadiqan min jikuti be ceci gama na mamiyazo in ba mi gana miyaji kuti be zane ji ceci ne gaskiya mata wannan wale ga gubabu babu na laifi involve mm. amma ba nun jikuti be ceci ma gaskiya mu ba shi kuti ba to yace ma gama na zuna ya tunulo na yi gama na zu hmm. kashi hmm. ba na mu no gama ne ga so ga yiro hmm. bebe ganci zuku amma ba nu mu ji kuti be zan ci na ji so ya ciya ma gaskiya ta nan wa shirka ta tangi ji so shirka ta tangi da kiyan shirka ta canji da zunubi wato ne to kabira to amma ayu ga shirka ne hmm. ki to ga dojo ne fa ga shirka ta canji da buga zuji ke da zubi careful now ba wannan shin ki rike shirka wuce ko bai shirka ta canji shirka wuce ko ya lagya zalajan alalli amma shirka cikin gila giza jihar lalliya shirka wuce ko zane ga su ta ciwo maji tuba ne sai ta fadu yana inna la la yaghfiru shirka bai furu ma duna zalika liman yasha amma shirka ta dangi da ne ga su ta ciwo na wale ko ade kaulu da boyen wa ba sai ta fadu ne shirka wuce ko ya daga su ta ciwo ga luwanin wannan amma shirka ta tangi ya zaga su ta ci ubo kawun gari nun biya luwa na nan wa biya zu ko ji gani ku ya bi gungun ya zoji fahimta yin pointin wucin sarwi now shin shirka ta tangi wa ga ya fi ruma duna zalika limai ya sha kashin gana a daga guba mini mai ya tawidi jin bayani ga extensively ya inna allaha la ya gafiru an shirka bihi wa gafiru ma duna zalika liman a ade man najigan shirkin en aya ne gane kiyo shirka wuci ko ngo diga na ko ban bai shirka ci tangi amma dai zanga shi ne man ne nan to shirka ta tangi shirka guwo zane ga cuta tubo maji tuba nan ce ta faɗi wuyi bai shi ka ta canji wuce a tsoci gula da nan gula da nan sukun cikin kiliya bai wuce a ta wuce alijan nan wale to sun adi taswiyar shirka guba ba jan ikpe ko ijiga ne ne mai gabe na hmm? adi littafin da dabe ga a shiruk alal furuk a shiruk alal furuk a littafin da ga alfuruku bai zo alfuruku wuce eni eh, wuro yana eh, eh, kayan littafin wuce ci wani maratibu din nawakidul islam kufur lakbaru kufur lasgaru shirku lakbaru shirku lasgaru nifakul itikadi nifakul amali da sauransu da classification dorin mana classification dai don gudun da ya fili yin da ciwo tauri da na su gudu kiyo nga kufi littafin a cikin kufi ne bai nibo a ce littafin cin alfuruk man na kaunai zaidul madhali ko ji gani ko alfuruk wuce mutum zaidu na kaunai zaidu ajin hajjaliya ne so ce gun ju gafara mutum man na kaunai suku mutum ke guji a ce shari'a wuce ga ashuruku alalfuruk ba nu fe discussing ya shirku akbar fi shirkul asgari mun ta classification shirkul akbar wujin zabedo mun ce ji bayani ya shirku asgaru nan ba wani ga bu argument na manyan suna ji de ci gan sannan ga su ta ce shirka ta canje wani a ɓata yi da zanga ta ce shirka ta canje wani wa'an ji kulu rufin nariya amma shin dole alawan ladana alawan adalawan fone biyo da bishirka ta canje wuce tsoyon adamin na jilogan waya firmadu na zalika da mai shata shirka cikin ya gada nan amma dai man na jiga a ah, ban biki shirka cikin yi mun gada nan amma oli oli dai sukun shirka da wasail wuji bainu iya biyu ina wasail ya shirka gulu la ta gulu fi diniku ina wasail ya shirka wa fi zulu bi ya kutu la ta turuni kamar ratin nasara isa da maryam ina wasail ya shirka wafiyoji wafiyoji kiyo kawai gaji sallah ya ce ci wafiyoji wa layo jawo kabari na mala alif ga latin sallu ila al latin sallu alal ala ko ji gani ku da sauransu wallawa ala matsala ya buru na su'al hal nalbisu al-khayta wal halaqati li shifa bai za dan ri egbon shinshi gangani da

rashibar rukanu itinan mushi tun da tulawa na kya jike wata ya hagwa wale gan rukawun shiga ya goso rukawun shiga wa gani suko ja abin da ya wewa ba za ne yadda ci wuyan wazo ne wa waya dole ba je iri na manga lanal basu huma ya dawa da kawai lillahi ta'ala wani yamsaska Allah bi dolin falaka shi falau illahu sai shi aka ga gunga so zanu ala gun wuce kiya ba sai tsoki ene ne wa gungole shifa'u egunsa sai ci buye sazagun iza maritu kawai shi ni ni ga tayin Allah ga ayami lafiyo annabi sa sallam ga Allah mu ishfi anta shafi Allah sazagun wa ga ike saza sazagun na. la shifa illa shifa ka la ba'sa tahurun insha Allah Allahumma shfi marudana wa marudal muslimin Allah ba Allah ba zai yi wa mafita ci bana ya lafiya ngo lewa wani manje ba na sonin to zai yi wa mafita ci musulmai da ke bayan Allah jikiyar ya lafiya ga da ba zai wa mani kyawun shafakallahu wa ba don ceci. yo lafiya a sha lafiya da ya gwato ya shiga budon a mai zagaiwa ga wuce wuje lafiya ba ci ga jige ne yi gbe ne jikin ko ne fi gbe nuwa ko me lanna daya ne lanna daya ne lanna da tuba ne milo asibiti adami kanta a nuwa gwaya ni ebo cibejin in ba nan lawo gani ya ƙi su kwayi a a na biga li kulle da inda wa ba tan doro je cibe a na biga ta dawo ibadallah wushi shi ya tsoye ce da wajibe ida ji cibe ma anzalallahu min da'in illa wa anzala lahu shifa ade ba tan doro da tsoye ci na sai wa ciyu shi shi na alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila zanaqi zanaqi anan mutiya ga ji gani ko amma waga ake ji cibe ga da la shirka ji ga da la aramu ji cibe mun annabi ga inna allaha la yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaikum ina to yace ajin haramu yana mun laye sai da ba ba be shi waje ciwe cibe je waga so finjo kweja kweja to le na jikiya no ngole ala dripa ya za mana a ga to ya zade bukata additional area a caja gwayo ce gafi na kumbo na ɗari biyu da ya gyala kuti wafi kuri mata alaikun mulmaitatu wadamu wala mulkhinzir fi na abu maryamu kai ce boko haramun lake su ga irin nabi yadda ya zawo ma mini ne boko haramun yawo ma ki da asibiti doktor ci ga a jikiyar imewa magibin

ngoji gani ko a chaim a cha wunde doctor na no berga doctor unji muslimi go tun tun na guja ni nani adawa yanji ci kaza be kaza be kaza la ya waji da abu lamara balas bani be yozo a fe jajin zagi na fe lamar fe de lafiya kaga ade muslimi na ka tun an na tafin hmm? ayan huri mata laikumul mai tattuwa don mulamulkin mulkin zirima eh lawuji wujaga blood transfusion yaya sai mina ay eh, la aya yan wali yatofu bil baiti latiki je wuja gan e eh, maranda bo ta yana sai mina eh, ke la aya ba na tsohon latina e, ga wa kumu lillahi tina. jin hujja ga soja bata ji kafin ya bone ba roga ja sai jin hana nan kemina hmm. ma ake la'ayayen izalakitumul ladina kafaru fa darbar riqabi huje cin halarci ya police da soja wuyanin wani zan do ni ga biye dede na adiya not na dinwa waji mucha mucha gagan kuna e bugo za jikiyo e za be careful zan do ne ke cibe ya wuci da ji cibe nan ga za wuyo bi laibu. man ta tobba ba ne ga daji cibe wallan yi wallan mini tibbu a matsiye ngole a matsiye da yi fanni wuci yana fawa zuwa minu zane wa bilayabu wakalo littafin ya aka mujira hajji tabiya ya a muktar shinkiti peji test su ga dono wọn lagan da yawe doka dan guru ne gofa ya ci beji cinan yan wunde da su ya ci ngole ko mutu amana ẹnu jẹ́ ilimi wa nun gada gadun mu kagula qualifier nga cha practice yin ji mu a felu enji bani yi ata to ruku ya ji egbin shi e, yes shi gargajiya ne shi shi ne sara ne egbin ya wa ilimi be zai duye ne e za shi ga mi wa larabci ani da shi takara ide e don yo fe gbayon wa ti don n'o nole ne ya zo zobe bira ya halitta shi ya zaci maturanci ma shi ba da shi takada na tabbin ministin da klinika klinika ne tafiya bi da shi ba wacce da mutum da gutu a baji gumo wadda da gutu gutu a gutu a baji gumo kanta nimbo wannan ji wannan ji wabe da klinika wadda olo klinika ne wabe da su mashi bolo kazo ne da kazo wadda kazo da kazo ni wato exam ne to medical council fata ka se na confirm bai na ci call way a ce zana ji medical doctor ah, ya bai shi shigar ti zukun bai suna jini zai shi mai jini ɓatin dokunono zai je ke ga ake yi manna cibiyar na waye jini nnole ne kaila ne laila be ne laji kaza ne laji zagi jewa ne lamani dokun ne ji kaza zai layin na wuwa yau gbogbo gbagba wato ta shayi ku sahifa is a problem shige bo wani ne ji ti biyan ya kazan amma n gai lokacin su kai waje amfani biyan wa ajiya yin da wa makayan ya e, kazan nan waje ti biyan batan kazan amma yin zagi na wuya nan gaya yabe yayin runga ti biyan wuce jin gani amma ki aji faruwa ebe nuwa ya yannan waje ci biyan ya kazan in ga ci biyan wuce ji gani amma in yin zagin na dan lafu yan yi gimar wani waje a bele al'auru ga hawo kwakwarai kai ba ga zuwa ki ba bin wala wafe jin yannan waje ci biyan ya kazan amma in yin zagin waje ke wai mu a ce ya yannan waje ci biyan ya kazan amma in ya gida kan jiyon wunnin yau amma in yi yin nusa no problem kaga wadda zana lula wuwe anin na yau anin na wani kya ji faruwa waga yanyi sabogo ya zaji kiyo ya zuje da sun tuici ebonin zawangi trust wani mutu lauga yin doro waƙiya sabogo cibeji is what cigbeji jara mu wani kiyo wuje yin amma ya la e la kiyan e la yana to ta ajin haramu ne ji kiga amma ke ji alayhi sa sallam kan ne za wutan kullu ya buci be jona na an katli da fadi bi kan wuwe ke tan kullu ya bude zo mun gaji cibe ma make kan ne za fe da tin ke ga gun gaji cibe na. sai ci kawai yanzu ko kudi mutane kun mai tatuwa dan mulamul tanzir annabi sa sallam mafi ke gabe ga ɗaya da ya geji inna Allah alim ya jashi shifakum fi ma harrama alaikum amma ke ji ci da shirka ya la ba sa bi ruqi ma lam yakun shirkan bugo ji kula bikin bai lamarin naji bayanin hadis ne uzaifa ra rajula fi yadi khaytu min al-humma ko faqata wa tala qala Allah ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun don non do ajiman do ta ta sagan lafa

gubu sawun ala lagun kata mbe mi abo ko ka ko ko mi sun kata ko ku sura guni kata ko kata ta ta chon ko zuma ta fon ko fo gado ko ko ko agba ta ko ebo ewo ne ngege fo ne ebo za ne jo won ewo yiku mo ko ma kiyo ta ko en pa ni ta ko en tarabi ne shi ko shi ka shi shi yanayi ɓata da duro a na biga yin na rukawata mai mawati walata shirkun ya biga zuɓi a bi ya yi rumunci shi now ke layin ce lo bayan zajeji tubu-tubu nan ga bi na jiyu fi jigijigi alalima to yake tsazo abirabil falaki ji jibirabin nasi ya kulu allahu ta hatul kursi dokun da suratul bakara bi ali imran ne gbadambo allah ji waga alile na ko waga timba wa azkaru ji waga shi lozu wa azkaru ji feji shi be shetani waga lo shi kwata auzu bi kalimat waga lo shi kwata auzu bi da acin da nawa auzu bi ta mati mishal ma kalaka waga wasu ne kwata ce da wato shafe gosa kuyo ko lagin lo shiga shi shi ene lawun lo bayan bayan ji tubu kwata na dai e bawu ndu ye alali mai gba ni je gwa to ci budan wa alqaitu alayka mahabbatan min na ala aini ko ko ẹbá wẹ ákì ujì ci sai wuci sai jengi ci da lokacin ko galamini ma, sai lo fiska yu ga ya kpogun ɗuma ga ya nan buma sai laye dangi ji yu sai ta yamizu sai funuwa sai titi ko sai labici na aka taji tazuwangi sai yawon yammanci ujicin sai je na jafu yin mana waga je na ipata da waje wawo mana ta سؤال هل تعلق الخرزة والودعة ونحوه ما من العين يري لا ونجي بيك مشيجي دا صنص ولو لو كوحانا كان gawa protection daga al'ainu asali al'ainu wala balarabe a ga al'ainu ibaili ko hmm. amma ainu ke dan an wale ainu dai mana kamar mana ainu ga taci hmm. amma ainu ne kwabe ainu wale ayi ss ga ainu ayi ne lacin bale ne yi ga ainu ba nan wani gutiya ne ke yi ga ainu hmm. zano ke tullu ba gundu delegate ne ke yi ga ainu ayi ngole. yanayi za ke ya ngol izi e yanayi za cin zale ya ci ya e, e ba ci e ne da yarin watan tanto yana kuji kiyo iga al'ainu be nga mala ne gan lauka yawon sabi sabiqul kadar lasa baka wula ainu da yanda ci da wani gashi kadar da da ainu gashi wuzo dan cajin a ga yadda yi ne wakiwo da e bu protector daga ainu sai ci maga wayi yamsaska Allah bi durin fala kashi falau illahu in ga to zan lukiyawa sai to ci man allaka tamimatan faqad ashraka an ga la tamimatu hanaka na zanaki a shirka ji sai rawahu ahmad at-tamima qala kharazata aw al-wada'ata tu'allaku min al-ayn hmm. wani jibe gmashi ne da lajiki nan da ya lafu hana kana da ce ya gina lagata a jiha alahaji alahaji zaka alahaji koro kwa alahu eshiyo kwa alahu egwo da ci an doci ga hau tiyo gani ba ta ga sai guto wale yin na jiki a wujji daidai sai ci ngwayo ta sai sai ya cin ba na da ya kagi wani zuwa ji ganya ko yabo na gaskiya sashiyan na shi wa fele gan wa laki abu wani un laki abu gurgudu amma to sun yi tun jikiyo ci bore wallawa alam ga ka tun giba wannan ba ne gani na tsoci alada ba na mai gacin bici na sai ci fabi subhanakallahumma bihamdik ashhadu a shaɗuwan ilaha illa anta الفقات ویلیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ